yawa kamar yadda muka samu bayani kuma na je na gani ganewa idanuna kamar misalin karfe biyar da wasu 'yan mintuna ne na marace hmm. a wasu da ake zaton kamar 'ya'yan kungiyar boko haram ne aka ce sun kawo hari wannan yanki na area jidari polo da kuma bayan high court a inda mutanen da ke zuna wannan anguwa suka dinga tserewa daga gidajensu zuwa cikin gari don gudun abin da kakai ya komo an ce da an ji karan ababa masu fashewa masu karfin gaske da kuma karan harbe-harben bindigogi a wannan yanki na jiddari polo da kuma bangaren high court to ya magana tsaro ina sojoji suke da wannan maharasa kawo hari wato shine kusan kullum abin da ke baiwa mutane mamaki wannan ba kuma shine karo na farko ba na biyu ba da ake zaton cewa ayan kungiyar boko haram na kawo hari kuma ta wannan wuri da na maka bayani yanzu wato bangaren jigari polo da high court ba za a iya cewa ga inda waɗannan mutane har suka ratsa suka kuma shamaci waɗannan jami'an tsoro don kusan ko ina akwai jami'an tsaro a ake wai suke da garin maiduguri har ma an yi irin ƙawanya da akwai irin toro da aka yi na rami irin rami mai zurfi haka wadda ba wanda ya wuce ya shigo cikin garin maiduguri in ba dai ta titi zai ba ta titi kuma inda zaka shigo sai ka haɗu da jami'an tsaro to a halin yanzu me ake ciki akwai yanzu ya jama'a suke suna guduwa da gidajensu ne ko an kai musu ɗauki wallahi gaskiya mutane sun firgita sun faɗa cikin tashin hankali na gaskiya saboda ko da na ziyarci wannan wuri na ga mutane musamman ma ƙananan yara wasu na kuka wasu an gona su wasu ana jan su za ga wata mace guda ta ɗauki yara biyu ɗaya a goye ɗaya hannu tana ja wasu ma ba 'ya'yansu ba ne 'ya'yan makwabta ne saboda duk an dai tarwaɗe ba wanda ya san inda iyayen suke amma saboda dai jin kai da sauransu sai ga wani ko wata ta taimaka wajen fito da wannan yara haka. Akwai bayanan da suke nuna yawan mutanen da suka mutu a wannan hari? Har yanzu da gaskiya babu wani bayanai da cewa jami'an sojan Najeriya na a sabon da ke garin maiduguri sun fitar da wata sanarwa inda suke kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu a su ne har yanzu ke komi na hannunsu kuma an shawo kan wannan labari amma magana gaskiya har yanzu ba su yi bayani takamamme a me ya faru me su wane ne suka ka wannan hari wato a tsarsa rayukan kuma wani suka bikata ba a halin yanzu sai dai wannan bayani da suka fitar suna baiwa mutane hakuri kuma suna cewa su kwantar da hankalinsu game da a wannan lamari. To Haruna mun gode kwarai da gaske. To ni ma na gode.